Yadda za ka sanya hawayen ƙarya a jikin hoto. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo na yadda za ka editin ka sanya hawayen ƙarya a jikin hoton mutum. Kamar dai yadda kuka sani musamman idan kuna yawan shiga YouTube za ku na yawan ganin irin wani bidiyo ko ga an hoton wani yana hawaye ko wata tana hawaye. an sa hawayen kuma sai ku hawayen ya zama kamar na gaske bayan kuma hawayen nan ba wai na gaske bane kawai hawaye ne na ƙarya ta hanyar editing aka sa to a cikin wannan bidiyo insha Allah yau zan nuna muku yadda za ku yi irin wannan abin kafin mu kai ga ainihin fara darasin idan wannan shine zuwanka na farko ka danna mana alamar subscribe sannan sai ka danna mana ƙararrawar sanarwa sai ka danna all ɗin nan to yanzu bari mu je mu fara darasin da farko abin da za mu fara akwai application da ake kiransa mai suna pixart saboda haka za mu shiga google play store ne sai mu je mu rubuta pixart pixart da shine yake ba da dama ko kuma shi ma yana ɗaya daga cikin application da yake ba dama wajen sanya hawaye na karya saboda akwai irin hotuna da za ku gansu ana ta yaɗa su ko ga an ce wani jarin ya yi kaza wata jarin ko ta yi kaza sai a sa hawaye wanda wannan hawayen sai nuna kamar da gaske ne an sa hawayen saboda haka za ku yi google play store ne sai ku rubuta pixart sai ku ɗauko shi ne already ina da shi da haka ba na buƙatar in sake ɗauko shi da haka yanzu kai tsaye bari na shiga cikin application din to kamar dai haka shine shine cikin application din idan ka shige shi zai kawo maka kamar haka to sai ka jira ya buɗe bayan ya buɗe to a nan wurin daga nan ga inda aka yi wani alama plus ga ta nan sai ka danna akanta kanta bayan ka danna to za ta buɗo maka wani shafi inda anan ne za ka ga hotunanka ko kuma hoton da suke kan wayanka saboda haka sai ka danna all photos domin ka zaɓi hoton da kake so ka sanya masa wayan saboda haka ne yanzu ina so in sa hoton wannan Adam A Zango ɗan wasan Hausa to ina so in sa masa hawaye idan kun lura haka ba hawaye amma dai cikin sa haka akwai ruwa to ina so in sanya masa hawaye to yanda zan yi shine da fara zan fara buɗe datan wayan kamar haka a dole ya kasance akwai data bayan ka buɗe datan wayan so sai ka iyo ƙasa nan gefen ka duba nan inda aka rubuta sticker nan wurin kenan sai ka danna wurin bayan ka danna wurin sticker to za ta kawo maka stiku a nan da yawa a nan wurin to sai ka shiga wajen nan wurin search gashi nan sai ka danna nan a nan sai ka rubuta sunan hawaye to sunan hawaye da turanci tears sai ka kamar haka tears to sai ka zaɓi wannan mai tias ɗin zai za su kama shi tewa sau saboda aka sai ka zaɓi wanda kake so gashi nan hawaye ka zaɓi wanne ne zai dace da ainihin wanda za ka sawa ya danganta da yanayin wanda za ka sa sai ka duba ka ga wanne ne za ka samar to ni yanzu ina so zan sa misali kamar wannan sai danna a kansa bayan ka danna a kansa to dama na gaya muku sai da bi zai yi maka downloading haka yanzu yana downloading ɗin kenan Yawwa yana downloading bari dai mu dau wannan tunda na ga wancan ɗin. so da farar da zarar ya fara downloading to gashi nan ya kammala downloading zai zo nan so sai ka saita shi daidai yanda kake so ya fito a kaman fuskar mutum. In kai haka in ka taba nan wurin shine nan ka rage shi haka in kai haka ka tura ka mai da shi ƙarami. Nan kuma za ka iya jan shi yayi faɗi haka ko yayi nan wurin haka. Sannan nan shine zaka yi haka kayi rotating ɗinsa. yana sa idan ka danna nan shine kai cancel sa nan da nan duk shine inda aka iya saita shi saboda haka sai ka saita daidai inda kake so ya fito kuma za ka iya sa hannayenka guda biyu kai zoom in idan kai zoom in sai ka ja sai ka zo daidai inda kake so ka sa hawayen kamar haka yanzu misali mun sa hawayen so idan kana so ka ɗan rage opacity sa wato ya dan yi shau din nan to kana so ya dan rage ya dan yi kaman na gaske sai ka dan yi mar haka ka dan yi kun ga haka yana dan raguwa ya ka dan mar haka dai misali kamar haka kun ga ya ɗan fito dai normal bai wai fito sosai da sosai ba so idan ka taba kansa daga nan sama ka lura akwai wani abu nan kamar nan haka sai ka danna kansa sai ka yi duplicate haka to zai zama guda biyu kenan saboda haka sai ka ɗauko ɗayan gashi za ka iya juya shi kamar haka idan kamar haka ka ja nan kunga ka juya shi saboda haka sai ka saita shi daidai yadda kake so ya dace ya yi daidai da idan to misali idan kai haka ma to kunga anan ya zama kaman hawaye kamar ka samun hawaye na gaske so idan kana so za ka iya dai saita shi da idan kuma kana so ya fito raɗau ne to nan opacity nan shi za ka taɓa sai ka ɗan daidaita shi da yadda ya kamata to misali kamar haka ko kamar haka ka shiga shi nan ya zama kaman yana kuka ne saboda haka kowane irin hoto za ka iya samun wannan hawaya, to ƙarshen wannan bidiyo kenan bayan ka haka sai ka danna wannan alaman good na nan da ka danna good so anan zai sake nuna ma wani kibiya sai ka danna amma kafin mu je ga danna bari mu rufe saboda application na kyauta ne zai iya kawo mana talla sai idan ka danna kibiyan kamar haka to zai kawo maka nan wurin to anan ga don sai ka danna don din nan bayan ka danna don zai kawo ma save sai ka danna save to da ka save shikenan ka gama yanzu koda zaka fito ka zo kan wayan ka ka shiga inda hotuna suke ka duba za ga hoton da ka sa hawaye ya fito to irin wannan ne za ku ga ana yawan yada a YouTube misali YouTubers suna yawan amfani da irin wannan dama suna sawa wani suka nema alamun mutum kaman yi kuka ko wani abin zo saman hawaye wanda wani ya kasa gane wani ba zai iya wa ni ba ne ko kuma gaskiya ne. To yanzu dai wannan shine da ake sa hawaye na ƙarya. Da fatan kun ciyan da ake karshen wannan bidiyo kenan. Na gode Allah ya sa dace.